Rundunar 'yan sandan jihar Niger a Najeriya ta ce ta samu nasarar kama mutane ɗari da suka ƙware wajen satar shanu da kuma yin garkuwa da mutane a jihar. Kakakin 'yan sandan DSP Bala Elkana ya ce a cikin kimanin watanni biyu da suka gabata ne suka samu nasarar cafke waɗannan mutane a ƙarƙashin wani shiri na musamman da ake yin sintiri a tsakanin matasan Fulani 'yan sa kai da kuma jami'an tsaron. Kakakin 'yan sandan jihar ta Naija ya ce ko baya ga waɗannan da suka kama akwai wasu mutanen kimanin ɗari da hamsin da suka tuba kuma suka miƙa makamansu. da kansa suka yi nazar suka gan cewa kai wannan miyagun ayyukan da suke ba ta da riba ba rasa bari sannan shi kuma mai girma kwamishina ce duk wanda ya zo ya aje makamin shi za a yahe mashi lehin da ya da sannan kada ya kara aikata lehi kuna da adadin yawan wanda suka tuba din nan su ma sun fi mutum ɗari da hamsin kun yarda da tubar tasu kun gamsu hankalinku bai da wani a'a muna sa musu ido don koda ka ce ka tuba za mu sa maka ido mu gani. Daya daga cikin shugabannin Fulanin a jihar Niger, Malam Muhammadu Shehu, ya tabbatar da cewa an samu waɗanda suka tuba daga satar. Ko shekaran jiya ko ƙauye na garin Yangalo mun rada da mutum talatin da biyu. Sun rantse a kan menene? A kan abubuwan da suke kan hanya masu fashi masu gungume sun ranke ba za su ƙare wanda ya ƙare Allah su kamar da bala'i. A yanzu dai masana harkokin tsaro na ci gaba da bayyana mahimmancin haɗa ƙungiyoyin taimakawa 'yan sandan domin samun nasarar kauda miyagu a tsakanin jama'a, kamar yadda shugaban ƙungiyar kyautata hulɗa a tsakanin 'yan sanda da jama'a a yankin Cancaga Alhaji Haruna Umar ke cewa. to amma da wannan kungiya yanzu da mutane suna jin tsoro su je su yi ma police magana to yanzu wannan babu mun ka gaya mana mu za mu ce police je wuri kaza ka je ka kamo mutum kaza Hajiya Hadiza maman yara da ita ma ta ɗauki nauyin yin kwaskwarimar wata motar sintiri a yankin na Cancaga ta bayyana mahimmancin haɗa kai da jami'an tsaron a daidai wannan lokaci. Ina fata jama'a gaba daya su yi kokari saboda gwamnati ba komi zai yi yayi ba. Ya kamata mu ma da kanmu mu taimaka Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da Majalisar Dokokin Jihar Niger ta samar da dokar yin ɗaurin rai da rai ga masu satar shanu da kuma yin garkuwa da jama'a sannan da aikata laifin fyaɗe a jihar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.